yan uwa kamar yadda kuka sani a yau uh, rana ta litinin kenan wanda labari ya ishe mu na uh, tura babban malaminmu dr idris gidan yari wannan labari ne mai sa mutum ya ji ɓacin rai da damuwa labari ne mai ratsa jiki labari ne mai tayar da hankali to amma ta wani fannin wanda ya san addinin Allah wanda ya san tsarin da'awar annabawa wanda ya san hanya ta sunna sai ka ga bai ɗauke shi wani abin ta da hankali ba ko wannan sai ga daman haka hanyar take kamar wani rank ne Allah ke bawa bayansa ga wanda ya san abin da yake musamman masu da'awa ta tauhidi masu karanta littattafan mu ala sabilil misali in ka ɗau irin al'usulul salasa na muhammad bin Abdulwahab. farkon littafin ke cewa i'lam rahimakallahu annahu ya juba alaina ta'alluma arba masail al'ula al'ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه الرابعه الصبر على الاضافيه wanda yace ce ka sani Allah ya ma rahama lallai yana wajaba a kanmu musan mas'aloli guda hudu Yace mas'ala ta farko shine al'ilmu shine ilimi wanda tilas ne akan kowane musulmi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim haka manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ingatacce ilimin nan Muhammad bin Abdullah ya ce wa huwa ma'rifatullahi wannan ilimin shine sanin Allah dole ne ka san Allah a matsayinka na bawa kuma sanin Allah ba wai ana sanin Allah bane da shiga ɗaki yanda 'yan ɗariƙa suke a baka wa'insu ɗalasimai a ce ka ja ta nan ne za ka gane Allah wannan shirka ne kafirci ne tsantsa za ka san Allah ne ta hanyar abubuwan da Allah ya halitta zaka ji cikin alkur'ani Allah yana cewa min ayatihi al wan naharu wash-shamsu wal qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun to haka wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi wata ayar Allah ya ce wa min ayati yurikumul barqa khawfan wa tama'an a wata ayar Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha a wata ayar haka dai wa min ayati cikin alkur'ani da yawa Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun to kaga duk wannan dala'il ne alamat ne na sanin Allah dole ne ka san Allah a matsayinka na bawa bayan sanin Allah yace kuma wa ma'rifatu nabihi dole ka san annabinsa babu yanda za a yi wato ka je ga Allah ba ta hanyar manzan Allah ba sannan na uku yace wa ma'arifatu dinil islami dole ne ka san addinin musulunci bil adillati da dalilai wannan shine ilimi sanin Allah sanin manzan Allah sanin addinin musulunci yace athaniya mas'ala ta bi bayan ka san wannan abu yaya za ka yi da shi sai ce al'amalu bihi aiki da shi dole ne ka yi aiki da wannan abu da ka sani bayan ka yi aiki da shi shin za ka yi da'awa ko yadda bahaushe ke cewa in jifa ya tsallake kan mahaifinka ya waɗa kan mahaifin kowa dole ka yi da'awa shine as-salisatu ad da'awatu ilaihi, wanda kuma wazifa ne na annabawa haka Allah ya ce wa annabi Muhammad ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kaga ulka ce hadhihi sabili wannan ita ce tafarki na shine hanya na ad'u ila Allah da nake kira zuwa ga Allah ala basiratin akan ilimi ana ni wa manittaba'ani da kuma duk wanda ya bi ni shi yasa manzon Allah ke cewa ballighu anni walau aya dole ne ka yi da'awa dole ne ka yi da'awa bayan ka yi da'awa dole cutarwa zai biyo baya shine arrabi'atu as-sabru 'ala al-adhafi wato na hudu shine haƙuri kan cutar da ke cikinsa dole ne in za ka yi da'awa ƙila wani ɗan bida'a ne zai cutar da kai don wata dama da ya samu ƙila wani mai mulki ne zai cutar da kai don wata dama da ya samu ƙila 'yan uwanka ne ma za su cutar da kai don wata dama da suka samu wannan duk yana daga cikin hanyar jarabawa wacce Allah ke wa bayansa ga masu da'awa shi yasa bawa in ya tsinci kansa cikin yanayi na jarabawa karɓa yake ya runguma ya tabbatar daga Allah ne kuma wannan sila ne na samun soyayyar Allah saboda dole Allah ya jarrabu mutum ya ga yaya zai kamar yadda maza salama ke faɗi cikin hadisi idza ahabba Allah ta'ala abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu idan Allah ya so bawa sai ya jarrabe shi dan ya ji kankan da kansa shi ya samu wannan ba wai abu bane na tada hankali ko husuma ko a ce kaza a hayaniya ko zanga-zanga ahli sunna ba a tarbiyyantar da mu akan wannan ba Ke sa babu wannan batu insha Allahu abin zai zo ya wuce kamar ba a yi ba da haka yan uwa ina ba mu haƙuri kuma ina ba mu shawara mu ci gaba da gaya wa Allah Allah da ya yi mu kuma ya sa mu mai aikinsa ya san za a cutar da mu kuma yana kallon mu da haka mu yi yunƙuri mu tashi cikin dare cikin sujjada mu gaya wa ubangijinmu ubangijinmu yana ji kuma zai kama na ɗauki kuma zai ba mu nasara insha Allahu akan duk wani azzalimi kawai shine abin da muka sani amma ba tashin hankali ba wani zanga-zanga ko wani tawaye ko kaza Ma dai abin da muka sani mu mun san Allah baya bacci da haka wannan labari ne mai bakanta rai amma mu yi haƙuri haka da'awar take kuma wallahi wannan ba zai sa mu raga wa 'yan bida'a ba wannan ba zai sa mu raga mu shirkai ba wallahi ji muke kamar wani ƙaini ake ƙara mana wallahi kuma wannan ba zai sa mu daina yaƙar waɗanda suka fake wa sunna suna cutar da sunnan ba ke sa wannan wani ƙaimi ake ƙara mana wallahi wani ƙaimi ne ake ƙara mana insha Allahu da'awa za ta ci gaba babu ƙaƙƙautawa shi yasa dai yan uwa ina ba mu haƙuri kuma ina taya mu ina ba mu shawara mu ci gaba da gaya wa Allah akwai Allah kuma ma yanda za mu gode wa Allah shi wato ba an kama malam ba ne ta wani abu na matsala na ilimi to wannan kadai ya ishe mu alfahari kuma wallahi wannan abu ɗaukaka ne ga Dr. Idris a duniya wallahi inda za a ce ƙarshen abin za a haskowa waɗanda suka yi abin yadda natijar za ta fito da yadda malam zai samu karbuwa ya karfi inda a ce Allah zai hasko musu wannan karshen abin da ba su shirya su yi haka ba amma in Allah yadda Allah sai ya kunyatar da su sai sun ga abin a zahiri in Allah ya yadda cikin rayuwar nan sai sun ciji yatsa sun yi da na sani in Allah ya yadda wannan shine abin da zamu ce kamar yadda kuka gani na sa cewa aƙidar ɗariƙar tijjaniya shine sun ce manzan Allah sallama yana yawo bayan ya koma zuwa ga Allah ya yi Fati ya rasu sun ce yana yawo gurare wannan shine aƙidarsu Akwai wani wanda ya kira yake cewa su ba su ba kenan wanda ni kuma ba a kira na ta baya eh, ba a kira na ta baya idza kun tafi amrin fa kun fihi ba a rufa rufa da ni ba a haɗa baki da ni ni yadda ka ganna haka nake kar wallahi kuma ba na tsayawa kauce-kauce kawai haka nake straight idan ina yi ina yi in ba na yi ba na yi shi ne da haka ya yi kira na ta gefe wanda mun fara magana na ce zan ɗora shi a kan live amma zan sa muku kuji yanda muka fara yi da shi sannan kuma sai in karanto wajen in na karanto wajen kuma sai in ɗauke shi ku ɗaya haƙuri shi zan fara samu ku na ji ka fara wannan maganar gaskiya da ban so na saurare ka ba saboda na ga abin kuma ina ganin son zuciya zai shigo ciki ka yi haƙuri haka na fahimta game da kai ka ce wai ba mu gama ba na kashe ma waya jiya ka kirawo eh. amma laifin waye tsakanin ni da kai laifin ka ai tsakanin ai tunda na yi ma kira ka haka masa gaban dama na baka dama duk damar da na baka in dai an buɗe layukan in dai an buɗe layukan ai an ba dama ma dole yake da mun ta cewa ne sai ya ci wallahi sun matallahi yan ne yadda nake ba ku dama duk cikin 'yan ɗariƙa wala ba mai ba da dama yadda nake ba da dama wala ba ku in ma kai kira ko su ki su ɗauka ko kuma in sun ɗauka kana cikin yin magana in suka ji takura sai su maza maza su sauke ka sannan su ringa ka ya sauka ya sauka ya sauka wallahi haka suke duk su abul amma a yanzu ai ba wai mu faɗi wata kalma ɗaya ba ne ai kalmar da ka faɗa yanzu ne a yanzu ne ba wai a jiya ba abin da ka faɗa yanzu ne nake so in ce na yi mamaki da ka faɗi ɗaya dan a cikin maganin da ne yanzu eh shine me nace yauwa da kai maganar cewa wai kana ga abin da ya zama kamar son zuciya ba ni kai ka tsaka kana da kai cewa ka ina da son zuciya a da abubuwan da kake fitowa da su ga zuwa nake magana kan su ne gaskiya a gani da balad yana kan cewa ina da son zuciya ba to ai abin da yake faruwa kana ji ni ina yin amfani da zahiri ne ka zo na ce ce na ja abu na fassara ai na ce a aƙidar tijjaniya manzan Allah yana yawo gurare sai ka zo ka ce ai ba haka bane ina aka ce yana yawo na jawo bakin na zo na fassara da na fassara ai ka ce wai a'a wai ba haka fassara ai take ba jama'a suna sauraron ka nan muka ce ika gyara fassara. sannan ka ika gyara fassara to nan kaga sai kaga dole shi yasa nan jama'a sannan kuma da naga haka abin da ya naka dai ba wannan bane na sauke ka sannan wai ka ce wai aina wa yanzu kai yanzu ni kake zargi na sauke ka dole in ce ma abin akwai uwa zuciya a to sojiya kai ma sojiya ba ka sojiya ba kai fa na kira to da kai kira na ba zuwa kai ka kare ba sosai ma ba to ka zo ka kare dole in baka dama amma dole ka tsaya kan abin da ni na karatu a kai kuma abu ɗaya ni na tambaye ka kai kace baka da hadisi to sai in ci gaba da tattaunawa da kai a yanzu a yanzu duk maganganun da kake a kan kara akwai abubuwan da kake yin su wadda da yawa a karatun da kake yi wadda da yawa wadda kana yin su babu aya babu hadisi suna da yawa kuma na tabbatar da wani hukunci ba magana tabbatar da hukunci ba ne ina ga akwai da kake wadda ba a ba ne su a to a to ai za ka a to kai yanzu da ka je zo jiya ba a ba ba ne eh kaga akwai wani abu kana ji shi a karatu a rai ilimi akwai abin da dole ne babu mai yin maganinsa in ba aya ko hadisi ba dole akwai wanda kuma Zancikan malama ne za su yi maganinsa ko shi Zancikan malama ka kawo ya wadatar to shi yasa kaga kada ka cakuɗa abu mas'alar da muke yin magana a kai mas'ala ce ta aƙida dole aya ce za ta warware ta ko hadisi cewa manzon Allah yana yawo yana zuwa nan yana zuwa nan bayan ya koma zuwa ga Allah ka wannan aya ne ko hadisi zai ba mu labari ina so ka san wani abu to a maganar da ka faɗa shi ne da kace wai hakika ce ta yan tijjaniya haka ne eh to duk wani in aka ce misali yan izala kaga kaga ba ba ba jira kowa ba duk wani izala ya shiga ciki haka aka ce dan tijjaniya ba a cire kowa ba to da aka ce ga ne in tijjaniya kaga fa wannan gidan da ka faɗa ni kaga wannan babu wannan gidan arena ni ba gidan na bace a to yanzu shi kenan yanzu idan shehu tijjani ya faɗi abu sai kai yanzu kai baka yadda ba saboda kai baka yadda ba sai in ki danganta ta zuwa ga aƙidar tijjaniya yawwa alhamdulillah malam na ji wannan tambayar da kai yawa kai kake bi waye mu eh a to shi kenan don haka yanzu in kai baka yadda ba ni ba ruwana da kai sanda kuma aina ce aƙidar yan tijaniya ba kai na kalla aina ce aƙidar ka ba to ni abin da yake so ka gane shi ne abu da ka gane abin da yake so ka gane a lokacin shi ne ai wannan abin da kake magana cikin jarin ba kake wannan magana jarin ma nan ba yanzu misali ba akwai abubuwan da an saka shi zuwa wadda cewa ma gaba ɗaya ma ba daga shehu jami'an ba ba wai akwai abubuwan da aka sa ba wannan shi ma yana daga cikin wanda aka sa ya ya ya a wannan shi ma yana daga cikin wanda aka sa wannan yana daga ciki Yau wato waye a ya faɗi wannan magana kafin ka wa ya faɗi wannan magana kafin ka a wani littafi ai ka gani wannan eh cewa wannan wannan magana wannan magana wannan magana ne ne ban taba ganin da ko da littafi ba to shi wannan kamar ai ba na ce maka babu ta bane yadda ka faɗa amma na ce maka ba kamar za ka sakawa ba ai ban ce maka babu ba a yanzu magana muke da kai ban ce maka ba baka gani ba kuma na ce babu bane a ce na ce amma ka ban na iya sakawa ka fahimci magana da nayi a'a za a iya sawa wannan an sa shine ai magana shine na gaya maka yanzu an saka abu yawa ka fahimci magana ne da mantar cewa shi da tijjani bai faɗa ba amma kuma ya yi kira ya za a yi kai kira ɗan uwa ai sai an gama jin to ina jin fa uwa ka kaɗe mana bayanin ɗan uwa yin magana da kai da ka kira na ji kafa yana daga cikin wanda aka sa wannan yana daga ciki yau wato waye a ya faɗi wannan magana kafin ka wa ya faɗi wannan magana kafin ka a wani littafi ai ka gani wannan bai eh, cewa wannan wannan magana wannan magana wannan magana ne ne ban taba ganin da kowane littafi ba to shi ai ba na ce maka babu ta bane yadda ka faɗa amma na ce maka ba ba za ka sakawa ba ai ban ce maka babu ba a yanzu magana muke da kai ban ce maka ba baka gani ba kuma na ce babu bane a ciki na ce amma kafin na iya sakawa ka fahimci magan da nayi a'a za a iya sawa wannan an sa shine ai magana shine na ga maka yanzu an saka abu yawa ka fahimci magana ne da mun cewa shi da jani bai fada ba amma kuma to ina ganin shine na ƙarshe wato kamar yadda kuka gani wa'annan mutane wato ta haka yadda kuka ga abubuwan nan wallahi sun matallahi sun sa an raina manzan Allah wallahi kaga yarinya balagaggiya a wajen maulidi ta kwanta tana birgima ya rasulallah ya rasulallah ta ce ta ga manzan Allah wallahi na sha gani daga wani ya zo da turare turaren aljanu a wani soro da aka sa ake karanta diwani da su ishirina da su kaza kaza ya kunna turare yara su ta da aljanu suna birgima wallahi ni na ga wannan da ido na ya fa irga suna ya rasulallah yara suna fidda tsaraici kuma duk wannan ya gini ne akan abin da 'yan ɗariƙa suka ɗora su a kai na manzan Allah yana zuwa gurare yana yawo a duniya bayan kuma yana cikin rahamar ubangijinsa cikin kabarinsa suka ce ai yawo yake yi bayan ya rasu daga cikin guraren da suka ce manzan Allah yana yawo e daga cikin guraren da suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawo yana yawo ya kamata e zan karanta aina ka karanta daman ajiya e zan sake karantawa shi ma ayyaji inda aina karanto shi yasa ayya bugu tun ajiyan ayyaji wajen to da haka gashi zan karanto inda suka ce manzan Allah yana yawo yana zuwa gurare kuma wallahi sun matallahi ban gaɗa da shehu tijjani ya haifa zai zo gabana ya kara wannan magana ba wallahi babu a cikin musulunci in kuma akwai da Allah kowaye a ciki ku buga masa waya ku ce ga alkanawi ya zo live yana neman wani ɗa da ɗariƙa ta haifa ya zo ya kara wannan iskancin idan kuka duba cikin jawahirul ma'ani wanda ke da hamish na kitabun rima cikin babi na hudu fasali na farko cikin juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da hudu tsaya ku ji abin da suka ce dangane da zuwan manzan Allah suka ce wala tuqra'u jawharatul kamali wai ba a karanta jawharatul kamali illa bi taharatil ma'iyyati sai da tsarki na ruwa la bi turabiyyati ba tsarkin turbaya ba ba taimama ba kamar an yi tambaya me yasa aka ce ba a karanta ta sai da tsarki na ruwa ba na taimama ba suka ce li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam wai saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haduru yana halattowa yana zuwa inda ha yayin karanta ta wai manzon Allah yana zuwa a lokacin da ake karanta jauharatul kamali don ka gane cewa a wajen su cewa manzon Allah yana barin kabarin ne kabarinsa yake bari ya zo yana kewayawa gurin yara 'yan mata sun zauna kamar yadda suke faɗi na rantse da zatin Allah ba kusan darajar manzan Allah ba wallahi sun matallahi ba kusan darajar manzan Allah ba wallahi na rantse da zatin Allah ba kusan darajar manzan Allah ba haka za ka ga wani ƙato ni na gani ba wai jiyau ba ne ni ganau ne ni wani jibgegen ƙato ya tara 'yan mata a soran mutane ya kunna turaren wuta yana karya murya yana karanta wa'insu baitoci yarinya ta tada aljanu ta ringa tsirara mamanta a waje tana birgima wai manzan Allah ta gani saboda sun ba su wa'insu abubuwa suka ce in ana yi manzan Allah yana zuwa wa'inda suke 'yan Kano sun san abin da nake faɗi wa'inda suke 'yan Kano sun san musamman 'yan cikin gari sun san abin da nake faɗi to su waye suka koyar da wannan su shehu tijjani gashi sun faɗi cewa manzan Allah yana zuwa yana halattowa idan wai ana karanta jawharatul kamali a wani hadisi a wace ayar wa ya faɗi sa'annan abin da zai ƙara tabbatar ma da cewa sun ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana yawo wallahi aka suka ce Allah yana yawo gurare can da can da can da can da can da can eh su salama yana yawo can da can da can da can da can in ka duba cikin kitabun rima wanda ke cikin hamishi na jawahiril ma'ani fasali na talatin da ɗaya juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da takwas zuwa shafi na ɗari da casa'in da tara tsaya ka ji abin da suka ce dangane da yawon da suka ce wai wai manzan Allah yana yi cewa annal auliya a. lallai su waliyai ya rauna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙazatan suna ganin manzan Allah wai kuru-kuru suna ganinsa wa annahu sallallahu alaihi wasallam kuma lalle shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yahduru kulla majlisin yahduru kulla majlisin au makanin yana halattowa yana zuwa kulla dukkani kowanne dukkanin wani majalisi dukkanin wani guri manzan Allah yana zuwa arada da ya nufata bi jasadihi da jikinsa yake zuwa wa ruhihi da kuma ruhinsa haka suka ce manzan Allah yana zuwa kowane waje kowane guri kowane majalisi da jikinsa da ruhinsa wa annahu ya tasarrafu sannan manzan Allah yakan jujjuya al'amura shi ya safa da kake ji cewa ai wato manzan Allah yana tasarrufi don ka yadda yana yi ne ko bayan ya koma zuwa ga Allah sai a ce shehu tijjani ma yana yi shehu ibrahim ma yana yi shi yasa suka kirkiro wata ka'ida ta raina annabawa a ce ai abin da annabi ya yi wali shi ma zai yi ma jaza an ya kuna mu'jizatan linabiyin ya juza an ya kuna karamatan li waliyin shehu ibrahim da ya zo cikin kashiful albas ma cewa ya wala na huma illa ta'addi ala sahihil maqbul kaga to nan kada ka zaci cewa sun yabi manzan Allah ne sun ce wa annahu ya tasarrafu cewa manzan Allah yana yin tasarrufi sun faɗi yana yi ne dan ka yadda sannan a ce shehu yana yi shi yasa shehu ibrahim da ya ci ya ƙoshi sai ya ce kadi khassani bil ilmi sai ya ce wat tasrifi in kultu kun yakun bila taswifi ce wai Allah ya keɓance shi da jujjuya al'amura eh, da jujjuya al'amura Allah ya keɓance shi da wannan Shi ne wata suri eh, da jujjuya al'amura Allah ya keɓance shi in ya ga dama ya ɗaukaka wancan in ya ga dama ya kashe wancan in ya ga dama ya rayar da wancan wata suri Allah shi ma ya bashi sai ya yi ma bayanin tasrifin da Allah ya bai sai ce in kultu ni shehu ibrahim in nace kun kasance sai ce yakun kaga ba wai fa yakunu ba an cire ma fa'un din ma dan ka gane shi nasa ai yafi na Allah shi daban ne in kultu kun ba fa yakunu bane in kultu kun yakun sai aka cire fa'un din dan ka gane su nasu yafi na Allah mai zafi ne Eh, in kultu kun kun bila suwifi in na ce kawai ya kasance abu kawai sai ya kasance ma amurhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun yakunu shine anan saqani al-latifu nahwa kankan wa rabbu a'tani maqama kun kun shine anan to kaga haka cewa wai wa annahu ya tasarrafu cewa manzon Allah yakan yi tasarrufi bayan ya koma zuwa ga Allah yana yawo gurare ya je can majalisi ya je can waje yana halatta kamar yadda suka ce kuma yana zuwa in ana karanta jawharatul kabali waya siru manzo yana tafiya haisu sha'a inda ya ga dama fi aqtaril ardu fil malakuti cikin sassan garuruwa kaga yana yawo kenan yana zuwa tunda an ce fi aqtaril ardi sassa na duniya yau ka gan shi a can gobe ka gan shi a can jibi ka gan shi a nan yanzu ka gan shi a nan yanzu ka gan shi a nan suka ce wai manzan Allah yana yi cikin kitabun rima sannan kuma wai wa huwa bi hay'ati allati kana alaiha qabla wafatihi lam yatabaddal minu shay'un wa annahu mughayyabun shi manzon Allah sallama an katange shi anil absari gabarin idan dina ba a ganin sa kama batil mala'ikatu kamar yanda aka katange mala'iku su ma ba a ganin su to irin haka shi ma aka yi masa a kaunihim ahya'an bi ajsadihim tare da kasancewar su mala'ikun rayayyu ne da jukkunan su da haka to shi ma haka shi ma manzon Allah kaga inda suka ce yana yawo yana zuwa da Allah karanta jawharatul kamali ai a gurare ne da yawa suka ce manzan Allah yana zuwa nan ana wazifa zai zo can ana wazifa zai zo can ana zuwa haka kuma suka ce yasiru kaga fi'ili mudari'i ne e eh, ya haduru yana zuwa kaga da baya wajen zuwa yake e eh, ya haduru kulla majalisin yana zuwa dukkanin wani majalisi au makanin ko kuma dukkanin wani guri arada da ya nufi bi jasadihi wa ruhihi da jikinsa da ruyinsa yana zuwa sannan kuma suka ce waya siru haisu sha'a fi aqtaril abdu fil malakuti wallahi ɗariƙa ba ta haifi ɗa da ya isa ya zo gaba na ya kare ba ba shi in kuma akwai ya gwada to wannan shi ne abin da shi wannan kolan da na danna muku ya kira yake cewa shi ko bai yadda da abin ba in baka yadda ba sai ka bar musu su to wannan yasa kake ji suna cewa ai ana neman taimakon manzan Allah sallallahu alaihi in sun shiga tsanani ko za su waɗi ko ana cikin mota ko ana cikin jirgin ruwa yana tambal-tambal sai su nemi agajinsa sai su ta kiransa daga sanda suka fara kawo na manzan Allah sannan sai suka koma ai ga shehu tijjani shi ma idan masaka zamani yawman bidaimihi fanadi 'ya tijjani ya wa'id al-asri kawai in ka ji tsanani kakka kirayi Allah ba Allah za ka kira ba tijjani fanadi 'ya tijjani na rantsi da zatin Allah wannan shirka ne wai da sunan tawassuli shi yasa ina ganin za mu sa wannan din yanzu e nan gashi yanzu za mu sa shi wannan ɗin ina jin zai bugo na sani akwai wanda yake ta kira to wannan shi ne yadda muka yi gashi nan ina jin Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ana barka. Na'am barka da ina jin ka uwa kana cewa shi na cewa manzo Allah sallama yana yawo ya je can ya je can ya je can ka ce ko sa shi aka a cikin jawahirul ma'ani ne ko ba haka bane nake ce ma baka tunanin cewa za ya sa shi a cikin jawahirul ma'ani to kai baka tunanin kuma shehu tijjani zai iya faɗi alhamdulillah na ji daɗin wannan magana to me yasa kake tunanin cewa shi da yanda iya faɗi ah gashi an ganta a cikin littafinsa don ya saba faɗin irin wannan zantukan hatta zantuka na kafirci ma ya saba ai ya faɗi wannan ba dalili ba ne dalilin ko ne ka so ka bani ga ta a cikin littafi in baka da littafin da ya kore ta ina ganin zan ajiye ka da Allah don ina live sai in ɗau wani in baka da littafi don ba na son abu da ka gaskiya inda ka ne a ce wani ya shayi ma da iya jawayar da ma'ani malam da kake magana da ma'ani ni na haddace ta ma baka sani ba kai sai ka karanta ta ni kuma na haddace kai karanta ta kai sai ka gani ka karanta ni kuma na haddace ta to shi wannan abin yana da shi wannan cewa ai manzo Allah sallama yana zuwa yayin karanta jauhara shi ma yana daga cikin wanda ka haddace ba cikin jarin ba cikin jarin ma'ani yake ba a ni tambayar ka ne yana daga cikin wanda ka haddace na tambaye ai inda muka yi inda ka tambaye da manzo kuma yanzu ka zo ka sake tambaya zan ci gaba da daukan wayansu da Allah ni na kusa so maganar karatu ka fi son a maganar karatu a yi mana to amma malam ka san Bai yanzu magana da muke da kai a nan wannan magana ba ta karatu ba ne don ya za a in buɗe littafi na karanto kawai kai ka zo kawai da molanka kawai shi kenan ka ta yin surutu ka ɓatan lokaci ce magana ne karya kake yi a magana na faɗa ban fa ta ka ba bare ka ce na ce kana ƙarya ne gazgata ni kai ni dai na ce maka cewa baka tunanin cewa za a iya sakawa a wannan bana wannan ina zuwa ina zuwa ina zuwa a hadisai ma fa hadisai ma ba sa ko hadisai na ɗifai suna da yawa ba su da adadi kaga kana ka Kasan ƙur'ani ne kawai ƙur'ani ne ko Allah riga ya kattange shi babu wanda zai shigo da wani aya wani sabon aya ce wai kaza kaza kaza ita ma Alƙur'ani ne to kenan a eh, yanzu Allah kana ina zuwa ina zuwa shi yasa muka gode wa Allah da cewa da yawa ta ma hada da alqur'ani kuma mun gode wa Allah mu ma daga cikin Allah ya mana faralan wannan hadda ana alqur'ani da girma ba wai cewa ni bana buƙatar ka gaya mun ko ka haddace alqur'ani ko kai kaza ne ko wannan a ba wai wannan magana ai muke ba a to ai ko kuna mana kallon kamar ko mu kuna mana kallon mu yan a jahilai ko kuke mana kallo ne kawai ko ne kuke mana kallo kenan mun eh, ba mu ci mu karatu Eh, ba akwai fi ku karatu to ni kuma akwai jahilai a cikin kwai kuma suna da yawa to shikenan sai kuma kai ma ni yanzu dai kana ji abin da nake so da kai kana ji wannan abu da na karanto cewa manzon Allah yana yawo kun ce yana yawo wannan abin akwai shi ko babu farko kenan a ciki wannan ka ai na ga wannan tun je mun yi magana kai na ce maka akwai shi yanzu ma nake ce maka tarin cewa sakawa aka yi ba shi da ne fada ba magana da muke yi kenan ai ba matsala tunda akwai shi da Allah duk shewunan ku da su shewu Ibrahim da su Umar Futi da su waye duk ba su da ilimin da za su gano an sa sai kai ne ko kuma a'a su ne suka gano to bayan bayan su shehu eh, ibrahim suwaye yanzu shehu ibrahim ya ƙara dama ya ƙara tabbatar maka da cewa shehu tijjani ne ya tabbatar da wannan abu kaga ina ya tabbatar maka kaga ah, ya tabbatar maka ina ah, ya tabbatar maka ina kallo kana ji san maka shirya ba yaya za a yi ban gane ban shirya ba ya tabbatar maka ya ce ba ya tabbatar maka cikin jawahirul ma'ani anya ma kai wai dan tijaniyan nan ne kuwa ko dai kawai irin shewunan nan ne da kuke tara karti suke bubbugan suke bubbuga kirji gashi ana magana ta karatu ka ka tsaya a yi magana ta karatu manzan Allah yana zuwa manzan Allah yana zuwa yayin karanta jawhara haka ne ko ba haka ne musulmi da musulmati wani minar muna ta muna cikin wa zaki da ka tsira mu asalin zaki dai ne ai ai mu asalin zaki dai ne muna tara mutane ana eh ina ganin wannan kan Allah ya taimaka assalamu alaikum wa zaki zalla ka muna daga cikin kololuwa wannan number tawa da Allah kana ji ko dai ka tura wa prof ka ce alkanawi yana live ko kuma shehun da ka san yayi karatu da Allah ka tura masa ka ce ga alkanawi yana live to ai kafshe wannan mu eh, ina ganin shikenan ina ganin abin da zamu yi kenan a ya za a san ba zai iya ba malam a ya za a ai wallahi malam babu ɗan da ya isa ya zo ya kara wannan magana a gabana wannan ya sa wallahi da yawa da yawa yara 'yan mata wani kato ya tara su a soro ya sa turaren wuta na kiran aljanu wallahi malam na sha gani nan yanzu yana karya murya ta baza tsaraici tana iyo wai ta ga manzan Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam waye assalamu alaikum wa alaikum salam ina jin ka fa assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka fa assalamu alaikum ina ganin wannan zamu ajiye ka assalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa alaikum assalam na muna jin kaɗan wa da wa muke magana Shamsuddin Nuhu daga Kano to Shamsuddin Nuhu muna jin ka ai mala alkanawi wannan ba kwanna ka ba zai iya kara komai ba shi yasa yake tsayawa a gefe eh, yake kare babu hujja shi ya ce akwai kuma amma sai ya ya dinga tambayar wai mai hujja ga abu a littafi an bude an karanta ma amma kuma sai ka dinga inkarar abin to me yake ba ba a jiwonka ka ciro ba ka bude littafi a karanta mai ya ce zai iya yiwa a sa a ciki an ce ya faɗi to wa ya sa wa ya fara faɗa wannan ya ƙi ya faɗa ni sai abin ya dinga bani mamaki ma kwata-kwata bai san ƙa'idoji ma na karatu na ilimi ba idan an yi dassi an ɗauko wani abu an sa ai za ka ga ana iya ana samun na yadda na ga malaman suke yi sai samu maganganun a ce kaza da kaza dassi ne kaza da kaza dassi shi bai kawo ba babu wata hujja da ta nuna cewa ya kawo cewa wannan abin aka yi ba shigar da shi akai ba tare da yana cikin littafin ba ya zo yana ba da labarin shi yana da ilimi shi ya haddace alkur'ani ga topic kuma na yi mamaki ma da ka dinga biya mai yana ma wannan labarin ai kwata-kwata duk abin da ya faɗa sai ka ce ka ƙara yadda kake yi nan ka sake da da shi kan topic waye kore waye ce wannan abin babu shi wala mutanen amma kuma abin da yake baka mama da yake ban mamaki akwai wata magana da ka faɗa ai na fara bibiyar ka tun a farko eh. ni ma dan Kano ne ka sani hmm. to ni wallahi in na kama suna mun taɓa tattaunawa da wata gidan wani shehi na ce wai kiya abin yake ne a karka ganin annaba a wajen maulidi wallahi da bakinta ta ce min ba annaba ake gani ba kawai in an zo wani daidai wani waje idan ka a ce kai ba ka da komai kiri ne kai ko mai sai ka faɗa kawai ka ce kaga annaba ka kankame wallahi ni da ita kake faɗa da zan faɗi sunan sunan yarinyar ma gidansu ma ka san gidan saboda mu ɗan kano ne ba abin da ba ma gani yanzu nan mutum zai zo ya dinga share karya kai ka san akwai abubuwan da ma ba za su faɗa a nan ba saboda zai iya taɓa mutuncin wasu kawai sai dai a kyale amma wallahi kana ba da wannan labarin cewar ana sa turare a wani ya je ƙato ya sa turare yaran mutane su dinga ba sai ne ta tuno abubuwa da suka ringa faruwa eh wallahi ana yi ni na san na sani kuma a nan gashi na gaya ba gashi gashi nan na gaya ma alkanawi mu ni mun tattauna ɗaya daga cikin masu irin abin take cewa wallahi ba annaba ake gani ba kawai faduwa mutum zai iya kakkafe idansa kawai ya ce ya ga annabi wallahi haka ta faɗa mun so kaga duk wannan abubuwan su shehu tijjani ne suka koyar kwarai ma kuwa su ne suka ce ai manzon Allah din yana yawo yana zuwa daga nan daga nan daga nan daga nan to nan kaga dole wannan ya bayi mutane suka ginu akan haka ka gani kuma inda za ka gane su kullum ba annabi ne a gabansu ba in ka kalla sai ka ji duk inda za ka ji abin sai ga annabi shi yake musu hidima ba shi suke wa annabi hidima ba ah, gashi shehu tijjani shehu tijjani cewa yi eh. Allah yana zuwa gurinsa duk ranar juma'a da ranar litinin kuma wai abin da manzon Allah yake zuwa ya yi shi ne Eh. shi da mala'iku kawai su rubuta sunan wanda suka ga shehu tijjani cewa su yan aljanna ne gashi nan cikin addurratul kharida shek Muhammadu nazifi wa yashabuhu ne ma'a yawon juma'atin wa ma'ahu min al Saba'atin, iddatu sab'atin a asami eh. man Rahu Biru ruqatin wa homin a halin jina jinani Biru ru'yatin cewa manzan Allah yana zama abokin shehu tijjani ranar eh. Da ranar juma'a tare da manzo Allah akwai mala'iku guda bakwai saboda kawai ta sunan wanda ya ga shehu tijjani cewa kuma shi dan aljanna ne shi ni abin da nake shawar da nake bayan tijjaniya gaskiya ta bayyana idan za ka halaka ka halaka da hujja idan za shirya ka shirya da hujja kawai yake da za a dinga yi wa mutane kwatance a rufe abubuwa yawwa saboda in ka fahimci abin mu da muke Kano mu mun san abubuwa ɗaya akwai majalisar da in an ga sai ba sa faɗan irin waɗannan abubuwan sai a a gaban iya wanda za su ce hmm, za su girgira kai saboda za ka yi tambaya in kai tambaya to nan ma ƙalubale ne Allah ya rufa asiri Allah ya shirya Amin gode. To ina ganin zan wannan ina ganin eh, wancan ɗan in ka ƙara kira na ba zan ma saurare ka ba. Eh, in ka wannan in ka ƙara kira ma ba zan saurare ka ba gaskiya. Eh, ba yanda za in saurare ka in ka ƙara kira. Eh, ka turo masu karatu da daga Abuja ne ka turo su su zo nan. Eh, ka tura musu namba ta ka ce su kira alkanawi ne eh. Eh, duk masu comment aiko wannan ma na tashi ma koda koda namba na sa ma na baku kuna ta comment to zarci ne wa shehu tijjani wa shehu ibrahim tunda an sa muku nambar kira kuma kuna da waya ba ba ku da waya ba kuka shiga kuna comment shi karan kansa wannan ya gane ya tabbatar cewa akan abin da kuke kai ba gaskiya ba ne bata ne eh akar makallawa mana ina ganin dan karan nan fa mana zai iya shigo cikin nan to ina ganin shi kenan sai karatu zuwa anjima ya ce wallahi gaskiya ta gama bayyana an yi walkiya eh, ya kamata a gane eh wallahi in dai da niyyar ganewa ba to ina ganin sai an jima insha Allah karfe tara da rabi muna da shiri dangane da abubuwa da ke wakana dangane da Dr. Idris insha Allah cikin wayannan fejikan masu albarka su subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta Na nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah